Mai diploma ta fuskar tattalin arziki Rabi Muhammadu Arzika mace ce da ta yi suna a cikin harakoki albarkacin inganta safarar kayan amfano na gida ta hanyar kamfaninta. A wani fannin kuma an san ta bisa ga fuskar siyasa kimanin shekaru 20 ganin aikin da ta yi tare da manyan-manyan 'yan siyasa a ƙasar Nijar, Rabi Arzika, ta bayyana dalilan da suka sa ta sadaukar da kanta. Na kai kusan shekaru goma sha biyar ina mu'amala da 'yan siyasa. Na samu damar yin aiki da waɗanda ke taka rawar gani a fannin siyasa, kamar su Hamma Ahmadu. Zan ma iya cewa in akwai wani wanda ya bani sha'awa da kwarin gwiwa mutuwar shiga siyasa to shi ne tunda na tabbata da inda babu wannan halin na demokradiyya da watakila ma ba zan taɓa tunanin ziyartar waɗansu ƙauyuka da babu komi a gare ni lallai demokradiyya ta bani damar sanin ma'anar ci gaban ƙasa kan kanshi a ganin rabi siyasa a fagen daga take inda ake zuwa a kusanci al'ummomi don ko a cewarta ba za a iya girkin ci gaba ba bisa dogara ga tsinkaya tayar lura kawai. Ba za a iya kawo ci gaba ta hanyar ababen da ake gani a kan yanar gizo kaɗai ba. In kowane ɗan Nijar ya gane ya kamata ya sa hannun shi cikin siyasa, waɗanda ke cewa siyasa harka ce ta makaryata to ba su gane komi ba tunda siyasa ita ce ni a nawa ganin kwakwarar hanyar kawo ci gaba. Abdu Garba manomi ne kuma mazamni garin shi na cikin ƙaramar hukumar Kore mai mai ruwa jihar Doso yana tune da haɗuwarsa da wannan matar 'yar siyasa. Ƙwarai na san Rabi Arzika. Farkon ganin ta mutum mu a cikin matsalar ruwa ta ba da kuɗi muka so tiyo an kai muna famfo shekara shida muke tare da ita. Matan mu kuma aiki na mai ta ya ba da kuɗi a sai kwalanshe ai aikin kwalanshe kuma ruwa dai shine a matsalar manomi saboda komi duniya ga an ka baka in babu ruwa aikin banza ne. Rabi Arzika yau 'yan takara ce ta kujerar mashawarciya a majalisar karamar hukumar kware mai ruwa. A matsayina na mata kuma uwa barin gida tafiya cikin ƙauyuka gwagwarmaya domin tallafa ma al'umma. Lalle kun san sai mai sadaukarwa amma ni gani nake in ban yi wannan aikin ba ba ma zan baiwa kaina matsayin mai ilimi ba.